وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إنه أمرك مدتاك سادوها أولا مجلسين ماكو ماكو لمشي كراتل التاف الرياض الصالحين والنفر الإمام العلامة أبو زكريا يحيى بن شرف النووي a darasin da ya wuce mun yi darasinmu ne akan haƙƙin miji akan iyalinsa yau za mu tashi babun na faƙati alal'iyal babun da malam zai ambata mana jimillar dalilan shari'a wanda suke kwaɗaitarwa akan wato ciyar da iyali da ladan da ke cikin haka da matsayin haka shin wajibi ne ko ba wajibi ba ne ya yanayin yadda ake so mutum ya ciyar da iyalinsa malam yace قال الله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقال لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وقال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ya ce a wannan babin zan ambata maka jimillar dalilai da suke faɗar hukuncin ciyar da iyali da ladan da ke cikin haka da yadda ake so mutum ya ciyar babu shakka musulunci ya wajabta wa mai gida ya kula da iyalansa cewa wannan nauyi ne ko mai da satin da ya gabata muke cewa harkar iyali a magana ce sabga ce ta ɗaukar nauyi ta kula shi ne jagorancin don haka mai iyali musulunci ya wajabta mai ya kula da iyalinsa sun kama da matar daga matar da 'ya'yan da ta haifa da irin wanda mutum yake iya tarawa a cikin gida a matsayin masu hidima kamar 'yan aiki ko abin da ya kama da haka kuma in aka yi magana ciyarwa to a nan ba kawai ba da abinci ake nufi ba ana magana ne akan tufatarwa ta shiga wurin zama ma ya shiga da abubuwa na yau da kullum magani da sauransu da ilmantarwa daidai gwargwado malam ya kawo hujja aya ta 233 cikin suratul baqara da Allah jalla wa ala yake bada labari cewa wanda aka yi wa haihuwa shine Al-Mauludu lahu wanda aka yi wa haihuwa ya wajaba akan wanda aka yi wa haihuwa rizquhunna ya azurta matan wa kiswatuhunna ya tufatar da su bil ma'ruf ta hanyar da shari'a take so ta hanyar da ta dace a nan gurin sai Allah jalla wa'ala saboda hikima sai bai ce ga iya mikidarin abin da za ka yi ba saboda al'adu sun bambanta a hali kuma iya bambanta shi ma wani zai iya yin da yawa wani tsaka tsakiya zai iya wani kaɗan zai iya yi wani ɗan abin da zai iya bai taka kara ya karya da ka sai shari'a ta ce maka bil ma'ruf daidai gwargwado ana mutum yana da shi to ya ɗauke wannan nauyin daidai gwargwado mun gane wannan kaga a shahid a cikin wannan ayar yadda ayar take magana akan cewa kai da aka yi wa haihuwa to ya waje ka kula da wadda ta haihuwar da kuma abin da aka haifa din ta bangaren tufatarwa ciyarwa kai ko da hali na rabuwa na kaddar Allah ya gilma to wannan ciyarwa da tufatarwa da kula da su da lafiyar su duka yana wuyanka in ka so ka karanto daga faɗin Allah da yake wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlayn kamilayn liman arada ay yutimma ar-rida'a yace wa 'ala al-mawludi lahu rizquhu wa kiswatuhunna bil ma'ruf da ka kome ya gilma na rashin jin dadi wannan dai kayan ka ne da kai da kaya mallakar wuya ne dan haka da ita wadda ta yi haihuwar da abin da aka haifa din naka ne ka kula da su ko da rai ya ɓaci ko da wani abu ya faru babu daɗi ko da ba a tare wa alal mauludi la buris kuhunna wannan hakin kare ka tsare wannan gidan kenan anan ana ce mana mu ciyar da su mu tufatar da su da abinda al'adan al'adun mu suka gudana mun gane ba tare da kenan mun yi barna ba ba tare da ko mun yi kankamo ba a'a kowa ya ciyar daidai gwargwadonsa wanda wannan yana cikin babban hikima da Allah ya ga dama sai iyakance mun ya iyakance maka iya yadda za mu ciyar wanda da ya iyakance mana kuma ba za mu iya ba amma sai ya ban mu da halin mu kasan kamar in aka ce eh, wato wani zubin za a ce maka ɗibin a ga hankalinka ko mai hankali sai ya abin da ya kamata mara hankali kuma sai ya je abin da zai zubo da karka mutunci to kamar haka ne ana Allah jalla wa'ala ya ga wane ne zai abin da ya kamata tunda kai ka san baiwar da Allah yake maka cikin safiya da maraice kafin ba tsabar da aka bace akwai abubuwa da dama karamci ne na ubangiji da ba za ka same shi ba da ba zan same shi to yadda Allah ya ma wannan karamci sai shi to kai ma yi mu gani ko za ka san ya kamata ko kuma za ka yi rowa za ka yi abin da bai dace Allah jalla wa ala kuma a suratul talaq aya ta bakwai yace liyunfiq min sa'atin min sa'ati wannan ita ce lamul amri ma'ana ma'abocin wadata mai yalwa mai hannu da shuni wanda yake da sarari to ya ciyar daga irin yalwata abubakar da haka ya ciyar daga irin yalwata wadda Allah ya yi masa yana da wadata yana da yalwa to ya ɗauka daga cikin wannan yalwar da yake da ita ya bayar wa man kudira alaihi rizqo wanda ku Allah ya taƙaice mai arzikinsa bashi da yawa falyunfiq mimma atahu Allah to ya ciyar gwargwadon abin da Allah ya bashi la yukallifu Allah nafsan illa ma Allah baya dora rai ta yi abin da sama da abin da ya bata an gane wannan kaga shi ma wannan anan sai aka tabbatar mana da cewa mahaifi ko mai gida zai ci da iyalinsa daidai gwargwadon yadda masa amma ciyar wannan wajibi ce tana wuyansa in kaga ba a yi ta ba to matar ce ta sarayar ya halatta tun da haƙƙinta ne ta ce na sarayar ba na buƙatar sisinka ba na buƙatar ciyarwarka ko kuma ta ce na fahimci nauyi ma yawa na ɗauke maka abincin safe ka ji da na rana da na dare ko ta ce a na dare kawai za ka kawo ko ta ce na ɗauke maka abincin ka kawo tufafi ko ta ce maka na fahimci gidan a ƙuntace ake ni ina da wani gida nawa don haka ni na sarayar da haƙƙin mai gida amma ina so ka bani izini gidan da nake mallaka in koma in zauna a ciki na wani halak malak duk sanda kwana ya tsaya ya zo ka zo nan gurin wannan da haƙƙin ta ne babu matsala an gane wannan a aya ta gaba kuma Allah jalla wa ala ya ce wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu da abin da kuka ciyar ko menene to Allah zai mayar muku da shi Allahu akbar gaji wata kwarewa ta al-Imam an-Nawawi bayan ya kawo ayoyin da fisikan suna magana ne akan ciyar da iyali Daukan nauyin iyali to anan kuma sai ya kawo gamammiyar aya wanda ciyar da iyali yana ciki abinda kuma ba ciyar da iyali ba ma yana shiga ma'ana ka sani abinda kake ciyarwa a yau da kullum kake tufatarwa kada ka zo kana korafi kada ka dinga ganin sun hana ka tara dukiya kada ka ganin kada kada ka dinga ganin cewa sun hana ka yin arziki wannan abin kamar asusu ne kamar dashi ne kake yi za ka kwasa ranar gobe alkiyama a wurin Allah in Allah ya ga dama tun a nan duniya masu ka kwasa shi yasa ya ce wa ma an mai shai, duk abin da kuka ciyar ko menene fa huwa yi zai zai mai damu. Ana ba bashi ne babu asara ko shi yasa mai dabara shine wanda ba zai wa iyalin sarowa ba bal malamai ma suka ce yau da kullum ta tabbatar da cewa kana son arziki kana son Allah ya buɗa maka yalwata wa iyalin matsawar aka sami yalwa kai ma yalwata musu kada ka dinga takura su alhalin kana da halin da za ka yi fiye da haka ba tare da an yi ta'adi ba ba tare da an yi barna ba an yi albazzaranci amma idan ka yalwata musu kai ma Allah zai yalwata musu hadisan da malam ya kawo yace an abi hurairah radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك رواه مسلم وعن أبي عبد الله ويقال له أبو عبد الرحمن ثوبان بن مجدد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله رواه مسلم وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت يا رسول الله هل لي أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم ولست, بتا... ولست بتاركتهم هكذا وهكذا إنما هم بنية فقال نعم لك أجر ما أنفقت عليهم متفق عليه أبو هريرة عبد شيني عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يأتي dinarin da mutum zai ciyar don ɗaukaka kalmar Allah da kuma dinarin da mutum zai ciyar don wato kula da wuyayen da yake mallaka bayi kenan da kuma dinarin da zai sadaka da shi ga wani mabukaci da kuma dinarin da zai ɗauka ya ci da iyalinsa duka cikin wannan a abamu ha ajran wanda yafi kowanne lada a wurin Allah allazi anfaqta wa ala ahli shine wanda ka ɗauka ka ba iyalin anan sai ka ce da naira da mutum zai kashe wurin kaza da naira da mutum zai kashe wurin kaza duka kawo inda ake kashe kuɗaɗe da naira da mutum zai kashe wurin hidimar gidansa ta hidimar gidansa duk ta fulada a wurin Allah in gane wannan da haka kenan da wannan hadisin sai mu ce wato a'zamul qurbat in dai magana ciyarwa ne mafi girman abin da mutum zai kusanta kansa ga Allah da shi shi ne ciyarwa da take ta wajibi ciyarwa da take ta wajibi domin nan an jero jimillar ciyarwa ne wata mustahabbi wata farko kifaya ce wani in ya ciyar ya ɗauke maka amma ita ku ci ku ciyar da iyali fardu ainin farilla ce ta aini ba wanda zai zo ya maka kai za ka yi wa kanka an gane dole ne ka yi wa kanka ba ka da wakili a nan an gane kuma wannan koda fa a ce misali su iyalin suna da abin da za su ci haƙƙinsu ne ka ba su ba za ka ce a'a ba za ka ba su ba dole dole ne ka ba su tsirin su suka tare yadda haƙƙin kamar yadda muka faɗa sannan banda wannan a cikin ciyar da iyali za mu ga banda sauke nauyin akwai nau'i akwai kuma alaƙa yi wannan auratayya din alaƙa ce mai zaman kanta wadda ita ma kenan sai zama lada ne akan lada ko lada ne akan lada kamar yadda idan mutum ya ɗau abu ya ba wa jininsa yana da lada ɗoriya a kan ciyarwa ɗin ga ciyarwa ga ladan zumunci to wannan ma haka sannan kuma hadisin yana nuna mana cewa ƙofofin alkhairi suna da yawa to yi ƙoƙari ka nemi aljanna ta ƙofofi barkatai ba ta ƙofa ɗaya ba domin ba ni da kai ba mu da tabbata wannan ƙofa ɗayan da muke nema aljanna ba lallai ne Allah ya karɓa to amma idan ka nema ta wannan hanyar ta waccan hanyar ta waccan hanyar in Allah ya taimake ka maka gamo da katar sai ka ga duka ya ya lamunce maka a can wurin me yasa na ciyarwa ta wajibi saboda ba iyali ne kadai suka waje ba akan ka ba wani zubin iyaye suna waje ba ka ce da su idan ba su da hali wani zubin suna waje ba ka ce da su da haka suna cikin abin da Allah ya farlanta musu hadisi na biyu hadisin sauban ibn bushdu ah, maula rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yaron manzon Allah ne tsira da abinci Allah su ƙara tabbata a gare shi yace ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace afdalu dinarin mafificin dinare sai ka ce mafificin dukiya kenan yufiqu ar-rajul wanda bawa zai dauka ya ciyar dinarun yufiqu ala iyali shine ciyar wanda yayi wa iyalinsa wa dinarun yufiqu ala dabbati fi sabili sannan kuma da dinarin da zai ciyar ga dabbarsa wanda zai fita ya fafata fi sabilillah da kuma dinarin da zai ciyar da shi ga abokansa fi sabilillah kaga nan sai aka jero jimillar aikin alkhairi amma sai aka gabatar da ciyar da iyali mun gane wannan ya aka gabatar da ciyar da iyali don haka kenan a nan sai mu ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya jeranta ciyarwa daidai gwargwadon muhimmancinta a tun ka tashi za ka yi budget a gida za ka tsara ga wasu kudi sun shigo za ka tsara yadda za a kashe su za a lasafta to ka fara da abin da ya fi zaman maka wajibi me ya zama maka wajibi to a shi za ka saka kada ka je kai ta mustahabbi kana nafila kuma ga farilla ba kai ba wannan wahayin shedan ne shedan baya so ka rabauta sai ya shagaltar da kai da nafila alhalin da farilla ba kai ba hadisin ummu salama radiyallahu anha tace annabi sallam ya ce halli ita ummu salama din Allah ya kara mata yadda tace ya rasulullah ina da lada a wurin Allah idan na kula da ƴaƴan banu salama ƴaƴan abi salama ta hanyar na ciyar da su ma'ana tsohon mijinta kenan idan na ciyar da 'ya'yan Abu Salama ina da lada ta ce kuma ya Rasulullah ka san dai dama ba zan basu su ba 'Ya'yana ne ba zai wune musu rowa ba in dai akwai abin dole ne in kula da su ta ce 'ya'yana ne ina ma hubbaniya mana tana neman fatawa wato ya Rasulullah duk da cewa 'ya'yana ne shin akwai lada da Allah zai bani ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ce na'am ce tabbas kina da lada laki ajru ma anfaqti duk abin da kika yi musu kina da lada mun gane wannan don haka kenan ita anan kaga za ta samu ladan ciyar da iyalinta za ta samu ladan kula da marayu domin marayu ne sun rasa mahaifinsu to za ta samu wannan ladan na kula da marayu mun gane wannan kenan wannan sai yake nuna maka cewa duk abin da iyaye suke na kula da gidansu uwa da uba to ba aikin banza bane akwai lada a ciki akwai falala to amma fa dole sai ka kudurce ladan sai ka burace sai ka niyyaci ka samu ladan idan kana yi kana ganin wata wahala ce wani nauyi ne bari kai dungushe to anan ka ka samu matsala niyyar ka ce ta rauni amma idan kai kana jin cewa dama bari na yi domin Allah ya wajabta mu domin wannan ita ce hanyar aljanna ba dan wai za su ce mun nagode ba ba dan sun mun biyayya ba ba dan sun kyautata mun ba a'a haƙƙin su ne bari in ba su Allah yana umarni ka ba ma abokin haƙƙi haƙƙin to in ka bayar shi kenan kai wanda bai baka ba shi da Allah zai je da Allah amma kai ka bayar ba wanda yake bin ka bashi lafiya lau kai shi kenan ka gama lafiya insha Allah mun gane wannan وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في حديثه الطويل الذي قدمناه في أول kitabi. في باب النية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجبت بها حتى ما تجعل في امرأتك متفق عليه ba man ci ba wannan hadisin ya gabata a babul ikhlas ko wanniya lokacin da ya kawo maganar abin nan sa'ad ko ibn abi waqas radiyallahu anhu antala dan da ya rashin lafiya a makkah yana tsoron kowa Fati zai same shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam bishara yace watakila kuma ka samu jinkiri ma Allah ya amfanar da wasu da kai kuma ya cutar da wasu da kai kuma yana da dukiya da yawa ba shi da kowa kuma sai ya guda daya yace to shi zai yi wasici ma da dukkanin dukiyarsa annabi sallallahu alaihi wasallam yace a'a yace rabi yace a'a har sai da aka kai ɗaya bisa uku sai yace ɗaya bisa uku ɗaya bisa uku da yawa as-sulus wa sulusu kathir a wajen lafazin wa sulusu kabir yace ka sani fa ka bar magadanka cikin wadata ya fa alkhairi akan ka basu da talauci suna zuwa suna yin bara suna roƙo suna sanci yace kuma waye ga ya maka ma mutuwa zaka yi ai cuta ba ita ce mutuwa to kuma haka aka yi sa'a dan abi waqas ya rayu da yawa kudin ya dada dinnin ka to a ciki abin da ke da alaka da wannan babu shine inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa ka sani fa har loma guda da zaka kawo iyalinka ta ci illa ujirta alaiha face sai an baka lada sai Allah ya rubuta maka hasana lada hatta ma taj'alu fi timra'atik har loma dai da zaka sa a bakin matarka bana ba nan kun ka zo kai ta bata abincin ba a'a ba dai ka kawo ba an dafa ko mai ta sha a gidan ko ruwa ta sha ka sahale mata ta sha ruwa kana da lada ka sahale mata ta ci abinci kana da lada shi wani baya so ya ga ana ta hada hadar abinci a gidansa ai ta dafa ana in dai ba barna za a yi ba me matsalar ba su su ci gwargwadon yadda suka ci gwargwadon yadda Allah ya buɗa ba kawai abin da ba a so kada a yi ta'adi kada a dafa abu abu fiye da kima kada a dafa abu shi ya lalace kamar yadda kuma abu zargi ne a dinga dafawa ƙasa da buƙatar mutan gida idan misali rabin kwano ne zai isa don me za a dafa gwangwani hudu ba daidai ba ne kada kai rowa namiji kada ya rowa haka na ita ma wurin dafawa kada ta yi rowa ka sani yadda kake mu'amalantar bayi haka Allah zai mu'amalance eh wani zaka ga yanayi ya sa dole ma a gidan sai ya auna abin da zai amfani da shi ba a so a kai ga wannan matakin amma wataƙila idan dan gyara ne ba laifi bane sai dai kada mutum ya tsananta eh kada mutum ya tsananta ka wasa ka abin nan baka gaba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ɗaya daga cikin matansa kada ki lissafa ni zaki bayar sai Allah ya lissafa miki ladani mana kawai ki dumbu ki bayar ba a so kai barna amma ka tashi ka lissafa sai Allah kai ma ya wannan ɗibi kawai yadda zai dan cika hannu yadda yake da nauyi haka yadda dai ba za a raina ba shi kiran ka baya haka ake so وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أنفق الرجل على أهله نفقه يحتسبها فهي له صدقة متفق عليه أبو مسعود البدري الأنصاري وأن أبا من كرم تحديث أنبا من شهون شيء بأهل تياج البدر أما دا ياسو كني ورزوان بدر تأكي البدري وأن الشيني ما لو حديث سكي النسب التي على خلاف ظاهرها nasabar an raba mutum ga abin da amma ba ta nufin ainihin abin da aka raba shi gare shi an gane gama a ce alfaqir ba a nufin cewa matalauci ne a'a ciwon baya ne ya same shi sai yake ce mai alfaqir to Abu Mas'ud al-Badri shi ma baya cikin wanda suka yi yakin Badr amma dai ya ya da zango a wurin mun san asali Badr wajen ruwa ne wasu ma suna ganin da sunan ruwan aka kira wurin ko dan haka sai ake ce mai al-Badri sunansa uqba ko radiyallahu anhu yace ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace idan mai gida ya ciyar da iyalinsa ciyar wanda yana neman Allah ya bashi lada akai to Allah zai bashi ladan sadaka an gane Allah zai bashi ladan sadaka ka duba a hadisin sai ya kaidi sai ya ce yahtasibuha yana neman ladan Allah ma'ana Allah ya nufa mun gane don haka kenan a hidimta wa iyali akwai lada za mu ji ana ta ambatar ciyarwa ciyarwa saboda wannan ita ce lalura ta farko amma ba a nufin cewa wai tufatarwa ba ta shiga ba ba a nufin cewa wurin zama bai shiga ba duk abin da yake lalura ce ta rayuwa urfi ya gudana cewa mai gida ne zai yi to in kai kana da wannan ladan musan kuma al'adar tana bambanta ko al'adar tana bambanta to shi yasa ai duk abin da mutum yayi a wurin sabgar aure bai yi asara ba wasu da yawa suna so a soke wane ne a soke wane ne duk abin da aka soke an soke maka ladan ko shi wanda mu laifi to shi ma an kan fa Allah zaka samu lada duk da jikinka zai gaya mako, ko <laughs> jiki zai gaya fuska kuma a lokaci irin wanda kuma ya kai lada kuma za a kwashi lada ya damu sai an soke laifi sai an waye a'a a bashi a bar komai yadda al'ada ta gudana a yi ta haka baka san da yawa idan aka ce a daina wannan abubuwan ba ma sun daina mutunta auren sai su mai da shi abun wasa amma alal aqal abin da misali kasancewa ka dan wahala sai ka tattala shi ka lallaba shi mu ainihin ma kamar ka ce ai bullet muke ci laraba su suke kayan daki su suke kayan ɗaki bayan sai an yanka ma gram din da zaka ka bayar na gold gram za a yanka maka a ce nauyi kaza sai an zo an auna in ya cika shi ke yo ko a gida mun tafi da nisa wasu al'adun wasu wasu makotan namu da muke zaune mu kalle da suke hada-hada mu suke hidima an zasu a gani ai mu sabgan mu da sauki don haka duk abin da ya gudana kawai abin da ba a so ba a san barna ba a san alfahari da ke tarayi ne da yin ta'adin dukiya a yi abin kuffa kamfa daidai gwargwaro eh ba a zafafa ba kenan Allah ya sanya albarka وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت حديث صحيح رواه أبو داود وغيره ورواه مسلم في صحيحه بمعناه قال كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته لا إله إلا الله عبد الله بن عمرو بن العاص يتي النبي ya ishi mutum zunubi ya tozartar da wanda yake ɗaukar nauyin ya ishi mutum zunubi ya tozartar da wanda yake ciyarwa ma'ana ya ƙi sakan mai wannan hakkin nan ma'anar ya isa mutum zunubi ma'ana babu zunubin da ya kai ya ke sama da wani imam muslim ya rawaito wannan da ma'anarsa ya ce ya ishi mutum zunubi a wurin Allah ka riƙe wa mutum arzikin da a wurinka zai samu ya ishi mutum zunubi an gane wannan ma'ana duk wanda aka ɗora mai nauyin ya kula da wannan ƙasa da shi sai ya toshe mai wannan hanyar wannan iya saban babu wani saban Allah da za a yi da ya wuce wannan mun gane wannan wannan hadisin yana da ban tsoro ba kawai yana magana ne akan mai gida ba duk wani wanda Allah zai baka dama ta wasu a ƙasanka amma ka toshe musu arziki su to wannan babu zunubin da ya fi wannan girma to shi yasa ba yadda za a yi Allah ya taimake ka wannan kuma shi a cikin sa muke ciki kace kace kace a cikin rayuwar cewa da zarar wani ya ga yana da wata yar dama a kanka sai toshe kofar da ya danne kofar shi kenan ya maka kanshin mutuwa ko to babu zunubin da ya kuwa amma mafi muni a matakin farko shine mai gida izamto ko yana dungushe ko ma ya ki sauke nauyin nasa eh ko ya bada abin da ya san ba zai isa ba ya ce gashi nan ku je ku ku iyayen ku ko wani abu makamancin haka shi kuma in ya fita yawa kansa gata eh? dan Allah 'yan uwa ku kalli abin da gwamnatin Najeriya ce wa malaman jami'a ku kalli gabar da suke ciki yau watan su nawa ba su da albashi eh كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود من يعود كهكذا كيجي رشاوات تشهد كهك وإنما متى سن wanda wasunsu ma dama ya aka cika da yawansu ma criminals ne wannan karatukan shi ne ya mai da su zili suka ajiye makamai suka bar ƙungiyoyin asiri suka bar tare hanya suka dawo suna tunanin cewa in sun samu wannan kwalin na gangan za su je su kaza gaba ɗaya malam sun lalata ƙasar sun tozartar da duk amanar da Allah ya ba su jiyan mulki ta sa kuma sun kasa gane me damansu daga hagunsu Thank <laughs> you. wai Allah ya ce innal insana la yatgha arba'ahu istaghna wannan wani kadami ne na dagawa ita ce dagawa mutum yana kaiwa wani kadami a rayuwa baya ganin kowa da gashi ba wa'azi ba aya ba ko me zaka kawo masa ko ka ka'aba zaka kawo ka dire masa ba ruwan da ita ba ruwanta da ita saboda mai ana wani sharafi ne ludayin ne yake kan dawo ana cin wani magagi da wani maye sai an sauka daga wurin sannan sai a dawo hayyar وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا سلفا متفق عليه sai da abu huraira ya ce anisalam ya ce babu wata kafiya ce sai Allah ya saukar da mala'ikunsa guda biyu a cikin bayi ɗayansu ya ce ya Allah din mai ciyarwa ka mayan masa da fiye da abin da ya ciyar duk kuma wanda yake kankamo yake ƙin ciyarwa ya Allah ka jarrabe shi da asara kaji shi kuma ma'ana wannan addu'a sai ta shafi wanda mai duk wanda ya ciyar a cikin wajibi wannan shine asali to idan ya ciyar a wajibi ya hada da taɓawuyi zai samu ninkin ba ninkin an gane wanda ya ciyar a taɓawuyi bai ciyar a wajibi ba zai samu wannan addu'ar domin mun san saɓanin malamai na cewa wanda ga farilla sai ya ƙe farilla ya tafi yaje yana mustahabbi ya bar gidansa da yunwa amma ya je ya fita waje yana neman suna da yawa daga cin malamai sun ce ba shi da lada sun ce kamar mutum ne ya kwana yana sallah asuba ta zo ya ce ni ba zan sallar asuba ba malam da ne ina sallah ya isa baka san kabbar haraman nan kawai da za ka yi ba ta wannan daren baki ɗaya da wannan farilla ce wacce kuma nafila ce nafila ba za a tambaye ka ba in baka yi amma farilla dole ne sai kai dole ne sai kai an gane wannan to haka wasu daga cikin malamai suka ce idan ka ɗauki wannan fatawar to sai ya zama cewa ma abin mutum ya ciyar din duk abin da ya ciyar in dai ta hanyar ta hanyar ne ga farillar bai ba shi da lada ibn ne yana cewa wanda ake bin sa bashi amma sai ya dauki me ya dauki duk yana ya samu wata dukiya makon ya biya bashi sai ya tafi je kuma yana ta neman suna yana ibn ce yace shi da lada ga bashi je ka biya ana gafarta wa shahidi duk wani laifi da ya banda bashi Dan haka abin da ya waje baka yi shine ya waje baka je kai a daidai wannan lokacin fa suke ɗiwar dukiyoyin ƙasa suna suna neman suna da su suna cewa wasu ƙasashe a daidai wannan lokacin mizani su babu abin da ya rai a daidai wannan lokacin ne suke ciwo batukan da ka sani da waɗanda ba ka sani ba kuma suke yin raba daidai har yanzu wai a shekara kaza ana yin dimokuraɗiyya har yanzu da hanyoyi ake mana kamfen har yanzu da ruwan famfo ake mana kamfen har yanzu da wutar lantarki ake mana kamfen wace irin rayuwa ce wannan wace irin zuciya ce wani irin tunani ne wani. don haka kenan wannan hadisin sai ka ce Allah jallawa ala yana zargin rowa mafi munin rowa ita ce rowar mai gida ga iyalinsa rowar da shugaba zai wa talakawansa ba kawai ba shi da abin ba ne a'a kawai mugun hali shi baya so a ji daɗi ya fi shi kawai mai ake mai tura suke cewa static wato ya fi so ya ji wani a cikin matsala idan wani yana cikin matsala shi kuma daɗi yake ci a wannan cuta ke aiki. idan a nema mutum sauƙi وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعود وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله رواه البخاري daga Abu Huraira yace Annabi sallam ya ce hannun da take bayarwa tafi alkhairi akan hannun da take karba hannun da take bayarwa ba ita ce a sama ba in zaka mika abu kai ne a sama to a hakikanin lamari din kai ne a sama me karban yana ƙasa ko haka ne ko in na mika maka ba kai zaka karba ba to tawa ta fita ka a wurin Allah ko saboda ni ne a sama don haka a wurin Allah wa ni ne a sama aliyadul uliya a sunan ma sai ce mata al'uliya mai karba sai ya ce a sufla ta ɗan don haka roƙo ƙasƙanci ne kyauta girma ne bayarwa girma ne to idan babba ya kare girmansa sai ya ɗauki haƙƙi kuma ya bawa wa masu haƙƙi a wanda manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam abin da ya siffanta da shi girma barin baka misali kasancewa cewa tun ranar da ya fato matka da ya ɗauki mukullin ka'aba ya bawa sayyidina Usman dan Abi Talha har yanzu mukullin ka'aba yana hannun zurriyar sayyidina Usman dan Abi Talha har yanzu wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin yace ina Ali dan Abi Talib yace ha ana da ya Rasulullah yace je ka karbo mukullin ka'aba sayyidina Ali yana rawar jiki yana ƙoƙarin ya ce ya rasulallah wannan mukullin ma kamata ya karne shi domin sun yi mana ba daidai ba da sauransu sai na ali yana gani shi ne sirikin manzan Allah watakila ma inda za a bashi ɗin zai so haka bayan alaihissalam ya shiga ya yi nafila ya fito sai na usama ɗan zai yana tsaye ga bilal radiyallahu an sun fito sai ya ce ina usman ɗan talha sai ya ce gani ya ma'aikin Allah bai musulunta mafi a lokacin sai ya ce ga wannan ka karɓa har abada dindindin halak malak ba wanda zai karɓe muku wannan mukullin sai azzalimi Ba haka ake son jagora komai sanya sha inda ya dace kada ka yi zalunci kada a yi rashin gaskiya amma shugaba ya zama a daidai lokacin da ake rashin gaskiya ya ja bakinsa ya shiru a daidai lokacin da wasu suke maya a cika ma'auni a gyara a yi daidai kuma a nan yake nuna ƙwanjinsa, wannan shugaban azzalimi ne ba wanda zai goyi bayansa sai azzalimi annabi sallam yace karba har abada khalidatan talidatan ila yawmil qiyam ci ba wanda zai karbe muku sai azzalimi har yanzu mukullin yana hannunsu haka annabi sallam ce. komai sashi kowace ƙwarya ajiye ta a gurbin eh kowace da ya ga dama sai ya ba su rikinsa sai ba sai Sayyidina ali babu sabani Sayyidina ali ya fi Sayyidina usman ɗan abi talha daraja ya ga dama sai ya ba wa sayyidina abubakar ga al'asharar mubashirin bil janna sai ya ɗauki ɗaya baya in ya ga dama sai ya ɗauki ɗaya daga cikin wanda suka halarci yakin badar duk 'yan aljanna ne sai ya ba su ko ya ɗauki ɗaya daga cikin wanda ya halarci bai atu rizwan ya ba shi duk da ya ba shi ba sai ya ba wanda a lokacin ma bai musulunta so da tarihi ya gudana su suke kula da wani don me za ka zo ka karbe don me za ka zo ka karbe don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma wabda bi man ta'u kaga nan ya ce ka zama mai bayarwa ya fa alkhairi akan ka zama mai karba to kai din idan ka tashi bayarwa din kada kuma ka babbarilla ka je kai nafila sai ce wabda bi man ka fara amma da sauke nauyin wanda nauyin sai zama wajibi a wuyanka iyaye iyali yace wa khairu sadaqa kuma idan har kana neman lada ne na sadaka to mafi alkhairin sadaka ma kana an zahri ghinan ita ce wato sadakar da zaka yi ta a lokacin da kake kan ganiyar wadatar ga abun baje-baje lokacin ta ɗauki ka bayan Allah ya fi son wannan mana yadda ya wasta ama kai ma ɗauki ka bayan kamar yadda ya ce wa ahdin kama ahsan Allah ilai ka kyautata yadda Allah ya kyautata maka wa man yasta'fif wanda kuwa babu ta kama shi sai yake ta neman ya kame bai je yana roƙo ba yana tumasanci yana zubar da kansa yu'iffahu Allah Allah zai rufa mai asiri Allah zai rufa mai Allah zai ba shi wannan kamewar Allah ba zai hana shi arziki ba Allah zai bashi mufta wa man yastaghni duk wanda ya nemi ya wadatu ga irin kyautar da Allah ya mai ya samu wadatar zuci yughnihi Allah Allah zai cika zuciyar da wadata ƴan uwa wadatar zuci ita ce wadata wallahi nan da kake gani muna magana su wallahi talakawa ne wallahi saboda Allah ya jarrabe su da talaucin zuciya ka kalli mana biliyoyin dalolin da ake cewa wane ya kwashi shekara nawa kake tunanin yi ne a duniya me za ka yi da wannan me za ka ci in abinci ne kake sa ranka ita ci me za ka ci wace irin mota kake tunanin hawa wani irin gida kake tunanin shiga wace irin mace kake tunanin aura wani ƙasashe kake tunanin zuwa duk ƙarshe ɗin kika ga akwai tunani kuwa a daidai lokacin da wani yake mutuwa dukiyar da kuma wakilci aka saka dukiyar ubangiji dukiyar ƙasa dukiyar talakawa na so ai kamata ya mu dakata ko muna burin a ce kodai ke na ganin za mu iya wannan babu babun malam yace wannan babun al mimma yuhibbu wa min aljayy ana so idan mutum ya tashi zai ciyar to ka kalla abin da kake kauna kake so sai ka dauka ka bada shi ko kuma abin da yake mai kyau ne da kyan shi ma mataki-mataki ne kuma za ka iya na farkon baka yi na biyu Allah ya ji kan malamin mu Dr. Ahmad Bamba idan kun san malam yana yana kan ado idan malam ya sa ka kace masa ka malam malam an yi kyau sai ya dariya wallahi sai ya ce ka zo in ya je gida wallahi wannan kayan sun zama naka mutane da yawa sun mai haka da aka gane sai ɗalibai suka daina ai kana cewa ka malam Allah ya kara lafiya wannan kaya fi sai ya dariya in ya je gida sai ya sa a tu a kirawo ka sai ya ɗauka sai ya ko da sun maka yawa ka je ka san yadda zaka yi da su inda kaga mala yana da jiki yana da tsawo Allah ya kara masa yadda eh Allah ya ji kan mala to al-infaqu mimma yushib ana so ka ciyar daga abin da kake so nan abin da kake so ba a nufin cewa abin da duk ka fito abin da baka gama amfani da shi ba ma'ana sai mun soke kuma wannan tunanin na cewa sai a biya lalace za mu bayar abinci sai ya yi yami za a bayar sutura sai ta ce za a bayar a'a abu ne lafiyayye kana amfani da shi ɗauki ka bayar ɗauki ka bayar abin da yake lafiyar salau yadda wanda ka bawa shi ma zai ɗau tsawon lokaci in sutura ce yana sawa yana jin daɗin cewa ba ragowa aka ba shi domin wannan irin kyautar da aka yi maka za ka ga wani zuwan akwai kyautar da za a yi ma ta kama akwai wulaƙanci a ciki yan tsakani da Allah mutum zai baka abinci ya kullo maka shinkafa rabin kwano da wanda da ya tafi sai baka buhu daya dan Allah waye fi daraja a wurin saboda waccan kyautar akwai girmamawa akwai mutunci a ciki ma wannan ya kullo ma rabin kwano fi sabila abinda ka fi karfin ta zaka iya bayarwa ko da yanayin rayuwa ya sa misali kana bukatar kasa da haka ya kamata idan mutum zai yi irin wannan ya kyautata inna Allah kataba ihsana ala kulli shay da haka kenan dukiyar da ka fi so dukiyar da eh, take cikin abin da kake so dukiyar da take daddada to dauki kai ma ka dada da wani dai domin Allah ne tsarki ne baya karba sai abin da yake mai tsarki malamai suka ce akwai sirri a cikin wannan wannan idan kai kai wa kanka tarbiya da haka to zaka dinga kokarin magance ciwon rowa kowannen mu cikin yan adam Allah ya jarrabe mu da rowa sai ta wani ta fita wani gwargwadon yadda kake so ka yaƙi wannan abin gwargwadon yadda Allah ya taimake ka kana neman maganin sa to ɗauka ka bayar kafin abu ya lalace yana taimaka wurin yaƙar wannan dattin nature ce ta ɗan adam cewa duk sa yana son musamman ma in abin ya kama masa zuciya da kalla annabi Sulaiman annabi Sulaiman da aka zo ana sukuwar dawaki aka zo malar lokaci ya wuce bai yi sallah ba kawai bai aune ba sai da lokacin ya wuce sai ya ce yanzu wannan dukiyar ita ce ta shagaltar da ni ga barin suna Allah ya ce ku dawo da su duk aka yanke su ake sadaka su ya ce ahbabtu hubbal khairi an zikri rabbi hatta tawarat bil hijab ya ce rutuha alayya yace fa tafiqa mashan bisuqi wal a'naq da aka yanke su Ya ce ba su da amfani ana duk dukiyar da za ta shagaltar da kai ga barin suna Allah to ta zama ba su da amfani Allah jalla wa ala yace lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna ba za ku samu mataki na nagarta ba na cikar wato alkhairi har sai kun ciyar daga abin da kuke so sai kun ɗauki abin da kuke so kun ciyar mun gane wannan Allah jalla wa ala yace ya ku waɗanda suka yi imani an fi min tayyibati ma kasabtum ku ciyar daga dadadan abubuwan da kuka tsururta wa mimma akhrajna lakum min al-ard ku ciyar daga dadadan abin da muka fito muku da su daga mai ƙasa wala tayammamul khabitha ku daina nufar lalataccen abu min hutun kuna cewa daga nan za ku ciyar mana ba sai abu ya lalace ba mun gane wannan mana tunda Allah mai tsarki ne to kai ma an ka tashi ciyar da mai tsarki ciyar da daddada ciyar da abin da yana da haibarsa yana da darajarsa sai Allah ya darajta ka وعن أنس رضي الله عنه قال abu أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل سيدنا أنس يتشي سيدنا أبو طلحة الأنصاري شيني mafi. yawan dukiya in dai ta gonaki ce na dabino a cikin duk mutanen Madina safai wa kana ahabu amwalihi ilayhi bayruha yace a duk gonakin sa wanda yafi so ita ce ruha sunan wuri ne wa kanat mustaqbilatal masjid kana fitowa masallacin manzon Allah anan take irin dukiyoyin da mawadata ba sa san raguwa da su tana fuska fuskar jama'a kowa ya fito sai ransa ya biya domin da ita za su bari su ta barazana ko suna cewa su wasa ne don kada a raina su ko akwai dukiyar da sun tashi suna iya rabuwa da ita amma akwai wadda mai kashe ba a rabuwa da ita za a yi ta barazana da ita tana daura da masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana rasulullah yadkhuluha annabi yana shiga ta kaji wata daraja wa yashrabu min ma'in fiha yana sha daga wani ruwa da ke ciki tayyibin mai dadi qala anas sayyidina anas yace falamma nazalat hadhihi al ya yace da Allah ya saukar da lantananul tanalu al tun hatta tunfiqu mimma wannan aya da ba za ku samu isa matsayi na cika alkhairi ba a wurin Allah har sai kun ciyar daga dukiyar da kuka fuso Abu Talha al-Ansari qama sai ya tashi sai yace ya rasulallah ya ma'aikin Allah inna Allah ta'ala anzala alayka Allah jalla wa ala ya saukan maka da lantanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu yace wa inna ahabba mali yace mafi soyuwar dukiyata ilayya a wurina bayraha shine wannan gonar wa innaha sadaqa yace ina sanar da kai na mai na sanya ta ta zama sadaka lillahi ta'ala dan neman yaddar Allah arju barraha an arju birraha ina kwaɗayin in samu wato ladan nagartarta wa zukraha da ajiyarta a inda Allah ta'ala a wurin Allah jalla wa'ala yace fada'ha ya rasulullah ce ya ma'aikin Allah ka sanya ta haizu araka Allah duk inda Allah ya ce maka ka sanya ta ana duk abin da Allah ya ce ka yi da ita ka yi da ita shi ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Bakin. wannan kalimar ana cewa bakhin bakh ana cewa bakhin bakhin ana cewa bakh bakh wato a adabinsu na larabci kamar wato wata kalma ce ta tausasawa da nuna wato wato abin ya kai inda ya kai muna da wannan a hausa ko kamar mai gina eh kamar ka ce wane mutum tabtijan turka shi eh irin wannan wato abin aiki ya kai aiki wato abin masha Allah akwai girma akwai mutunci a ciki annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya yaba yace za kamalun rabi' Allahu akbar yace amma wannan dukiyar ka samu riba akan amma wannan dukiyar annabi sallallahu ba gone yake duba ba yana duba masa sakayyar da Allah zai bashi abinda ka fi so ka dauka ka ce ka bayar yace ka malun rabi amma wannan dukiyar an samu riba akan yace ji abin da kace ji annabi sallallahu to barka cikar adalci sai yace wa inni ara Allah sallallahu yace to ni shawara an hafi fil aqrabina wannan gonar ka sanya ta ta koma ta zama gajiya ta ƴan uwanka ba wa ƴan uwanka don Allah ta taɓa jin shugaba adali irin wannan da ya ga dama ya ce ta zama ta waye zai magana me yasa bai zaɓa wa kansa ba baya buƙatar ta ne baya buƙatar ta ne yace ina ganin ka sanya ta fil Shi shine sai Abu Talha yace af'alu ya Rasulullah yace ya makin Allah haka zan yi yace zan yi an gama Ya yace faqat maha abu talha fi karibi. abu talha yi yanka filaye sai ya ba wa ƴan uwansa wa bani ammihi da ƴaƴan baffan muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi da haka ƴan uwa wannan hadisin yana nuna maka in ka tashi kyautatawa to makusantanka sune aula da kyautata musu kamar yadda ce ya yace yas'alunaka ma za yunfiquna suna tambaye kawai me ya kamata su ciyar ne saboda wannan din ba ita ce tambaya mafi muhimmanci sai Allah ya amsa musu da jawabin da ya fi tambayar muhimmanci sai ya ce kul ma anfaqtu ka gaya musu ko ma me kuka ciyar salil walidaini wal aqrabina ku fara ba wa iyaye da ƴan uwa ba ruwan Allah ne zaka ciyar zaka ciyar da jirgin sama ne ko mota ko babur ko wane ne wannan ba shine muhimmi ikhlasin ka shine muhimmi kai dan Allah sannan wa ka bawa shine muhimmi mun gane wannan ko ko malamai sun kafa hujja da wannan akan cewa ya halatta idan kana tafiya kaga wata gona ko wani lambu ta kayatar da kai ba laifi bane idan ka shiga ka sha ruwa kai bacci kama dan tsinki yayin itatuwar ka ci da sauransu duk ba haramun bane sai dai ka ba a hankali ko <laughs> akwai inda zaka ciwo kan eh akwai wanda ba su da karamci ba za su yarda da wannan ba ko zaka ciwo kanka suna eh, iya kuma akwai karnuka a ciki sana ganin sai mu dakata a nan abinda muka faɗa daidai Allah ya fanar da mu kuskuren da muka yi Allah ya mana akwai fahimtar da mu daidai wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh